radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron shirin kokon san sai labarun duniya sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata uku ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai da goma ga watan jumada thani shekara ta 1444 cikin kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan janairun shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush babba da kuma boris yeltsin suka rataba hannu a kan wata yarjejeniya ta rage yawan makaman nukiliya waɗanda suka tara har zuwa kashi biyu da uku na kowace ƙasa tsakanin su bayan faɗuwar tarayyar soviet da amurka tana tsamanin ƙasar rasha za ta zama ekoranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makamanta na nukiliya duk da wani yarjejeniya da aka cimma sai ta dakatar da shirin na rage yawan makaman nukiliya sai daga baya kuma ƙasashen biyu na amurka da rasha suka sake kulla wata yarjejeniyar mai kama da waccan amma shekara ta goma wadda ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba kasashen amurka da rasha ne dai suke mallakar mafi yawan makaman nukiliya da ake da su a duniya wanda hakan ya sa waɗannan kasashe biyu suka zama mafi haɗari ga al'ummomin duniya baki ɗaya bisa la'akari da makaman nukiliya masu haɗari da suke mallaka wanda duk wani ƙanƙanin kure da ka iya faruwa wajen kula da waɗannan makamai zai iya jawo halakar al'ummomin duniya da dama. da ƙarshe masu hare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau janar robert harrison wani babban sojin ƙasar amurka ya shiga ƙasar iran a ɓoye a daidai lokacin da juyin juhala musulunci ke gab da samun nasara a ƙasar janar robert shine mataimakin babban kwamandan sojan amurka a tarayyar turai ya kuma shigo ƙasar iran ne domin shirya jun mulki ko kuma kawo ƙarshen boran al'umma a ƙasar wanda ake da nufin kifar da gwamnatin sarki sha a duk tsawon zaman sa a tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne kawai gana da sarki sha inda ya faɗa masa cewa dole ne ya bar ƙasar ta iran ya kuma sanya masa ranar ficewa daga iran ɗin ban haka ne kuma aka kafa gwamnatin shahpur bakhtiyar wanda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka ba da ƙarshe dai 'yan kwanaki kafin juyin juhalin musulunci robert ya fice daga kasar iran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

Labarun duniya mai karantawa su suwanti da farko muhimman kanunsu. Kasar Iran ta zargi mutane 94 da hannu a aiwatar da ta'addancin kisan gillar da aka yi kan General Qasim Suleimani ciki har da tsofin jami'an kasar Amurka. firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ya ce a wannan shekara ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar hukumar falasɗinawa ta bayyana cewa gungun masu hannu a laifukan yaƙi sun ɗare kan karagar mulki a haramtaccen ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Kasar Iran ta zargi mutane 94 da hannu a aiwatar da ta'addancin kisan gilla kan General Qasim Suleimani ciki har da tsoffin jami'an kasar Amurka, mataimakin shugaban ma'aikatar shari'a kan harkokin kasa da kasa kuma sakataren hukumar kare haƙƙin bil'adama a kasar Iran, Kazim Garib Abadi, ya sanar da ci gaba da masu gabatar da ƙara kan shari'ar kisan gillar da aka yi wa Shahid Laftanar General Qasim Suleimani suka samu, yana mai jaddada cewa daga cikin waɗanda ake tuhuma akwai mutane 94 ciki har da amurkawa musamman tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da sakataren harkokin wajen ƙasar mike pompeo da general kenneth mike kenzie kazim garib abadi ya kara da bayyace cewar an aika da wakilan shari'a zuwa wasu kasashe bakwai domin waɗanda ake tuhuma da hannu a aikin ta'addancin kisan gillar ba amurkawa ba ne kawai sun hada da wasu kasashe misali daga wasu kasashen yankin da wasu kasashen turai biyu wato jamus da ingila kuma iran tana kara ɗaukan matakan matsin lamba kan kasashen domin ganin sun ba da haɗin kai sheikh haz ali ya ce dole ne tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya fuskanci ramakon gayya kan kashe kasim suleimani a yayin juyayin cikan shekaru uku da shahadar general kasim suleimani babban sakataren kungiyar asaibo halil haq sheikh Qais hazzi ali ya jaddada alhini da jajensa dangane da babban rashin jagoran gwagwarmayar 'yantar da waɗanda ake zalunta da rusa makirce-makircen makiya shahid general kasim suleimani kwamandan rundunar gabar kudus na dakarun kare juyin juya halin musulunci a iran yana mai jaddada cewa jinin shahidai zai kasance fitilar da ke haskaka hanya shahid general kasim suleimani da abokansa sun yi shahada ce sakamakon harin jirgin sama da kasar amurka ta kaddamar a birnin bagadaza fadil mulkin kasar iraki a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ya ce a wannan shekara ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar. A zaman taron manema labarai da ya gudanar a jiya Litinin, Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya Abdulhamid Addabaiba ya yi furuci da cewa a wannan sabuwar shekara ta 2023 ce za a gudanar da zaɓe a Libya da kafa sabbin cibiyoyi a ƙasar yana mai jaddada wajabcin ci gaba da bunƙasa cibiyoyin ƙasar ta Libya. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a libya ta yi maraba da wannan shiri tare da jaddada yin kira ga dukkanin bangarori da abin ya shafa da su ba da haɗin kai tare da shiga a dama da su domin ciyar da harkokin siyasa a ƙasar Kuri'ar jin ra'ayin jama'a tana nuni da cewa ƙasar Faransa tana ƙara ruruta wutar rikici tsakanin ƙasashen Morocco da Algeria. Galibin waɗanda suka kaɗa kuri'an jin ra'ayin jama'a da kafar watsa labaran Hespress ta ƙasar Morocco ta gudanar suna ganin cewa ƙasar Faransa tana ba da gudumawa sosai wajen ƙara ruruta wutar taɓarɓarewar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen Morocco da Algeria. Kuri'ar jin ra'ayin jama'ar da aka gudanar a ƙasar Morocco kashi 80 89.64 cikin ɗari na masu kada kuri'ar sun tafi a kan cewa gaskiya faransa tana rura wutar rikici tsakanin kasashen biyu yayin da kashi goma da suke ganin faransa ba ta da hannu a rikicin lura da cewa kuri'ar jin ra'ayin jama'an ya kunshi mutane dubu hukumar falasinawa ta bayyana cewa gungun masu hannu a laifukan yaƙi sun ɗare kan karagar mulki a haramtacciyar ƙasar isra'ila kakakin ma'aikatar harkokin wajen hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa umar iwadullah ya bayyana cewa yahudawan sahayoniya sun zaɓo gungun masu aikata laifukan yaƙi da za su jagoranci siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka hanya ɗaya tilo ta ƙalubalantar wannan gungu ita ce matakin ƙasa da ƙasa da kuma na shari'a umar iwadullah ya ƙara da cewa martanin diflomasiyya game da baƙar siyasar mamaya yana da muhimmanci amma abu mafi mahimmanci shine martanin da al'ummar falastino za ta mayar saboda gwamnatin netanyahu ta zo ne da niyyar gudanar da rushe-rushe kashe-kashen gilla keta alfarmar falastinawa yin watsi da duwani shirin sulhu da zaman lafiya ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu wari Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farsanci. Inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23. Amma kafin mu fara gabatar da shirin kamar yadda yake muna karatantar da masu da cewa za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet idan aka ziyarci shafin sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata dai kamar yadda aka sani. da dala ubangiji a yau za ku ji cewa dai muhammadu da ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban ramin wanda yake kwanci a asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan azahar domin ya gano baban abokinsa ramin Kafin aji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر Mahaifi. حالش چطور است؟ یا sa yake alhamdulillah an gode ma ubangiji didan gani ko ziyara to amadi kai ka zo خواهش میکنم گوده یعنی که اتاق دکی کدام است وننه با من تردنی بیا زو خوبم اینا لافیه شما چطورید؟ کو یا یا کوکی دوست کی؟ دوست صمیمی ابوکی نکود دکود خوشحالم نجدی به خاطر گل فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیا الان ینزو بهترید kun samu sauƙi? Emruz behtaram. A yau na samu sauƙi. Fekir mikonam. Ina tunanin. Amale jarrahi. Aikin tiyata. Baroye. Harafin da ke haɗa kalmomi biyu ga. Sacht. Mai wahala. چون دومین پیر سوهو شما نیستید کو با کوبنه جوان متشی جراح لکتا می ایکن تیاتا جراحان لکتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب da kyau او دارد. شی یه نده دکتر رزوی لیکتا رزوی جراح لیکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می کو قره از او متشکرم اینا یی مسا گودیا تو madalla yanzu سه sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin da kuma babansa. سلام رامین حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تو انزو کما سی اصوراری ونن تتوناوا اما در ترجمه تا اتکن harshen hausa سلام رامین حال پدرت چطور است؟ سلام علیک رامین یا یا یا نیم بابنکا خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی او؟ نا gode ma Allah na gode da ka خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ گوده نیکی لیکن ما نکه و نه با من بیا کزو ترجنی تو مدلا bayan wani ɗan lokaci mai jiyan ya sake dawowa a cikin ɗakin ya kuma buƙaci muhammad ya kama hanyarsa domin kuwa lokacin ziyarar mara lafiya ya riga ya kawo ƙarshe saboda haka sai muhammadu ya yi bankwana da abokinsa ramin ya kuma yi bankwana da babansa da ke kwance a kan gado ta jama'a masu rare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin mai bankwana kwana da ku muna tana ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mako na gaba. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa mas'ud imami shine ne mu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya a gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar to masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.